Yayin da al'amura ke ƙara zafafa a yankin kudu maso kudancin Najeriya game da neman ganin an kafa ƙasar Biafra, al'ummar Ibo da ke zaune a jihar Niger sun nesanta kansu daga masu wannan tunzuri. Domin kuwa taron manema labarai ne ma suka kira inda shugaban ƙungiyar ƙabilan Ibon a jihar Niger, Chief Ezegu Emmanuel ya bayyana cewa. my position in Biafran issue is one, I plead with the federal government. to place use dialogue. Ya ce matsayina a kan lamarin Biafran shine ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta hau teburin tattaunawa a maimakon yin amfani da ƙarfi. Hakan shi zai sanya a samu nasarar shawo kan wannan lamari da yake bayyana matsayinsu a kan masu neman sai an kafa ƙasar ta Biafra ga abin da Chief Emmanuel ke cewa. I know Igbo man that just has experienced what has happened in the past during the last civil war that we like to go through it again. ya ce duk wani ɗan ƙabilar Ibu da ya san abin da ya faru a yakin basasar Najeriya a baya, to baya fatan ya sake faruwa a yanzu. Gwamnatin jihar Niger dai ta yi maraba da wannan mataki na ‘yan ƙabilar Ibon da ke zaune a jihar Niger. Jibril Baba Inda ce shi ne kakakin gwamnan jihar Niger. Gwamna Abubakar Sani Bello yana, yana goyon bayan wayannan Ibos da suke zama a Niger da suke ce to su zaman lafiya suke A ranar sha biyu ga wannan wata ne dai ‘yan kabilar ta Ibon da ke zaune a nan jihar Niger za su gudanar da wani gangami da suka sanya ma suna macin zaman lafiya a garin Sulaja. To su ma dai a nasu ɓangare majalisar limaman jihar Niger sun ce sun dukufa wajen bayyana wa al'umma mahimmancin furta kalaman haɗa kan jama'a a daidai wannan lokaci. Sakataren majalisar limaman Imam Faruk Abdullahi ya ce ba su ji daɗin kalaman shugaban ƙungiyar Kiristocin Arewacin Najeriya ba Bishop Hassan Matthew Kuka da wasu kafofin labarai suka ruwaito shi yana danganta rikicin ƙungiyar Boko Haram da yunkurin kafa shari'ar musulunci da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka yi. A matsayin shi na babba daga arewa kuma a cikin addinin Kirista, a halin da muke ciki yanzu waɗannan kalaman da shi ma kuka yi zai ƙara hargitsa rashin zama lafiya ko kuma zama lafiya da muka fara samu. Masana harkokin tsaro dai na ganin dole ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna ƙololuwar ƙwarewarsa akan sha'anin tsaron. domin shawo kan matsalar Boko Haram a yankin arewacin Najeriya da kuma dakile tawayen Biafra a kudancin ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.